An ƙaddamar da shirin faɗakar da matasan Najeriya da Nijar hanyar kaucewa daga tarkon 'yan ta'adda. Wasu ƙungiyoyin yaƙi da tsatstsauran ra'ayi a Najeriya da Nijar sun ƙaddamar da shirin wayarwa da nufin faɗakar da matasan ƙasashen yankin Sahel game da hanyoyin kare kai daga faɗawa tarkon 'yan ta'adda. An dai gano ƙungiyoyin ta'adda suna amfani da yanayin talauci da jahilcin matasa don shigar da su ayyukan ta'addanci a cikin salon yaudara. Binciken da gidauniyar Neon Foundation ta gudanar a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga a Najeriya ya tabbatar da cewa ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da salo irin na alƙawuran ƙarya don kwaɗaitar da matasa shiga miyagun ayyukan da suke afkawa wanda sai bayan tafiya ta yi nisa su fahimci karya ce da kuma yaudara mafarin da aka shirya wannan kamfe ɗin da aka yi wa laƙani da lokacin faɗin gaskiya haka ma makamancin wannan al'amari ke wakana a jamhuriyar Nijar a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro dalili kenan ƙungiyoyi da cibiyoyin nazari da bincike akan batun zaman lafiya a ƙasashen biyu suka haɗa gwiwa domin fitar da jama'a daga duhu kamar yadda shugaban ƙungiyar Haruna Sale Abdullahi ya shaida wa sashen labaran Hausa. Kakakin kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Ƙasa Laktana Umaru na kallon wannan yunkuri da muhimmanci tana mai bayyana fatan ganin an ɗauki matakai a hukumance don ƙarfafa gwiwar waɗannan ƙungiyoyi. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya haɗa kawunan mu amin suma amin.